بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحنان المنان الذي من علينا ببلوغ هذا اليوم المبارك أول يوم أول يوم لهذا الشهر الشهر الأول شهر الله المحرم لعام 1440 أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا ما قد سلف من سنة الماضي من أعمالنا السيئات وأحمده جل ثناؤه أمن علينا هذا الفضل وهو بلوغ هذا العام عام الجديد عام الهجري الذي كان عوله شهر الله المحرم في هذا اليوم الثلاثاء أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما في هذا العام من الحسنات ونعيذ به سبحانه وتعالى بما فيه من البلايا وأسأل الله أن يبلغنا عاما عام المقبل وأن يوفقنا بما يرضيه من أعمالنا وأقوالنا وجميع أفعالنا إنه نعم المولى ونعم النصير أمة جمعية الهداية جي association pour Aqidas. Il faut un territoire pour Afirka ba man mai fiko ba irgun ko ci haika iri borkul fai najiri tago ka adara enol pekki bir ci hay ka na yon nano kul pay ci ba a hansin te ngano jiri ka kai ko ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amane madina yayyo amane jiri ya kwani ya kato jiri dubfo na zon ta na wai ta ci in dufo na zon ta na waran zace ne ga alibi inna na rukai ma ci sai husnul khatim kabon wadan jiri ta gowa kuna ka kai ko bar hijratul habib muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kai ko bar jiri ta كنو بيكي بيلي أبرحي كان في صو أمة محمد صلى الله عليه وسلم كابرنا في صو نا هندر حرمانتك غات شهر الله المحرم لكي مني هندوكا إلى لو haramta wo yusinnani akona ka boroma dirigol nan norke ka haniya ka mooru nga kaitere mene handuno kanga na fison nan nga kaitere mene zinkai tutuma al'umma se muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam da ya fala tazlimu na anfusakum boroma suka bar haikan nan mo cuta kan ngacin makan han dukul kunan makamme gai sabu na yara katun ka kai ka kankan sewan sai kan makamme gai han duwa a barji mahandu to da na ci sitam a ton maki bor sai sabu nan sabu bin wa haika ga ke bor sai na ton maki bor zura na In in norpe kai bi ma irtakar sitan yi bon han duwa akwai ko a cui cubano handol hormante nganna sasoni ka jisi ngaya mo bara ili jiri sinti ka kai ko sawayo na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wani hikira ka ci haita a nate nono hijira fokkanate za makkata almukarrama kakka madina to da ya alhali more ana ta lafiya ba ana hijira di teno hunde gurje na zur ka faifin na boron masu hunde zakadan halaka kuna onon ɗo kenano ini ma hijirati ke kayi madinatul munawwara domin tikidariyo bar hayka amaka mallaki sari ngandol kai pibiri nan na hijirati te amo bara أبيكو سوي ربيع الأول أجيب لي ورن كتشينكا كان فايو تبا ميلادي أندبي سهيو أبرحك رسول صلى الله عليه وسلم أنا هجرة جتي كألفايو na sai ka rabi'il awwal hannu jibri waran ka cininka ka kai ko baran da bai sa hayo jiri son yitu na waran ka cininka an da bai sa hayo jiri son yitu na waran ka cininka ngano an da bina hijira da ta amma bara rabi'il awwal yeah. قبيلة أول جبل ورم كتن كانوا تاريخ كيبون كوشي بكا رسولنا هجرة صلى الله عليه وسلم كي مدينة ديا ما أبر حيكا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل خلاف زعمني أنا أبر حيكا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أهانتم عمر سيكا عمر من اللي تريو كان نيوغا نانا باران نيو دواكو بي تاريخي فديا باران بغيتنا داتي فياغون ذا سافاتون سافاتون غير دي عمر بن الخطاب مبنى مدني سي تاريخ alhali irci baka tarihi kwayo, ka abara mm, na tarihi yodi nite to imamu zuhri imamu zuhri mana tarihi sinni nikuna a wani koci baka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam نيا سنتك تاريخ دم بربي الأول نا تاريخ ابن أساكر أكون كوتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم نيا جنك تاريخ دم بربي الأول فما رسول سيبان صلى الله عليه وسلم أكابر هيكا صحابي دي مكمة kababan makayi do tarsidami sai tarihi sai ni kuna dan kaya si inna labari no ka abu musa al-ash'ari na ya bar haika a hantum umar sai ka madungi sai tarihi kan ne bo kayu abun na da kabar haika eh, umar bin al-khattab ana. sahabi kuma nkona osman bun affan na ali bun abi talibi ngono nan lasab lasab kadhalika afoytinŋe madam min mabasi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam an debi sam an debi diyatere nuyanse ŋe mala sab kaŋŋa didan tarikh ŋa foyti awo ŋe ma hayyudam ŋa foyti awo ngi mabarxi kan ngi na hijira dam war kayun dia hijira kun umar bin al-khattab radhiyallahu an abaram bongo dia ka ma cerse ngan tarikh dijisi ambaran nganor silamayu mbobu itenna ndatina kam bobu itenna dat ka abaran jisi kam bobu itenna ifo bomo asilamtire haifasu direya fasidi hikma ya gona kuna na lasabtu tuma na ya cika sahabai di indiya ka hijira di akwai ko bar haika a himar silama muguna silama ban kuna ba sa dumar silaman zai maduwa ko bai fanta hijira ifa ya ta hijira kana kuna ifa ya ta hijira sama leya maduwa kan mena dini kosebi aga nan da sabu ka hay kan na hijira di dam hijira di da koli kato kan bala sabu nganci to safa ba sinti nganca imanu an sinti na muharram shahrullahi muharram domin don diya an sinti an bara na haji ye haji ka jiiri na nanci awo manam haji beeñiyo cifo amoo barayo jiiri taago mo sinti de haji mo won jiiri zeno kuna to sadi muharram o namoo bara jiiri taago mane hamduji a jibiri fo moo bara jiiri taago jibiri fo de mo kaya si a bara tarihi peeyo maani maaniyo kan nan ceesa imamu zuhuri na ibn asakir mal tarihi kuna انكبار سيئة دي hijira kaabara dati kaabara di kudu wa kai kubara dati na ka al'umma islamiya n kan ka ŋanumba dati danna ngano mbacha hay kam wakati kanna haya te, na wakati kanna tarihi disi, na wakati kanna letri te, na wakati kanna haifu te. to ngano mboku na hali an ka kafi ci ci ciyaman kai kai to da ya handudi kacin na noma sumiya hazar shahar muharram لأن العرب قبل الإسلام يحرمون القتال فيه handudi gay kabara jirimante kabara larubu do na jisi handu fo kange makko koy kuga jirimani abina bara jirimante no kasiman naka handudi ke bara nasar handubi biya nganna cerima kugum bongo akuna humu hala tor silam tere bongo nga barakay na hamdudi nga nan jirmani kayara ka ko hala tonnor ke subhanahu wa ta'ala akana aya suratu tauba kuna aya waranza chinidu كوكن لا غارق إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم دي هندو أكيكو برا نكي تريدو جسيل كان جسيل handuyo mo bara ngal ma pi ko bara handuwi kininka nga pikre kabu yo man lawhil mahfuz kuna yanga jisi de handuwi di de koli ciri na boron huni ko kuna jibril zahin za na banna to da ya nga na handuwi kininka di. ina kuitara na fandu taci jirimani kuna ina na handu taci ŋa fandu ta handu taci ntedi kuna ina na muharram wo sintina to diya fandu di endor kecci fala taslimu na anfusakum no ibn adam yo nor silamayo wasu ka bar haikano ciki dari kerega au sabu akai tare man jisi jisi kanu no jisi wasu ka ko ciki dari handuwa kuna te ya akai ko bar handole hormante nga kai ko bar handu foka a bara a bara sinti arsilama yo kabu kuna afayo innor keke biri marciba yesiyo hay karte jiri ziro kura ka buliri pese ama bani silse lahara hay ka harta kuna ambar hay ka pitere amari tum ka pitere posu terse akuna te handudi kan nor keke biri na jirman te boron nay hinno ka kuna lada tutuma ya bar haika a te buron nan hinda takuna lada ma ganin to zanka ya si de a abara ta ka di gangan takuna ka sa sabu kawo a kuna to tari tutuma ya yara ka yi kogono kuna kai masattar sai da ya abar haika Innor subhanahu wa ta'ala ana boni siyo tersa kuna de iri guna hadithi kaka an abi hurairah radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل حديث أبا هريرة من حديثك نات مسلم كنا إمام مسلم كنا أغن كوشي برسيكا مهو كاكي كوبر رمضان بنا mutukacin gon na jirima bil kero ngano muharram wo mbeo muharram wo amana jibiri ga ameho na jibiri wei ameho abar haikal nurkan alkhairi da makuna tutuma bonis na al'umma sai mani meho da duka hun irin gona kadiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أتلك الأنبياء إخوة العلات أندبيو مبارا تلسين ونيا فبابي فويو بيري نتشينيو ngane lettre bara fono warkanan don ta fo to de ngana gari bani israil yo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ah, gana madina ana hijirata kan eh, bani israili gari madina di kuna gono nga meho nga norke tibil cinse nga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nan hadi ifa meho no tingan ci o oh, nga yo meho no jiri makari pe tingi se kana nga bani israili yo anan e jilmani handuwa kuna handuwa jibriga ngano fir'auna ka kai barfai kana jannate a jannana hamzi hala to ci ana rabbukum al'ala ngaya bara bani israil bin nakibtu yuse irka biridi bal ngacin sema alimtu lakum min ilahin ghairi haysu gurika fo binuse daanakiŋa firawna la handino norkeki bili a cehai kaala hallaka handuwa jibili ganteli ŋa bani israiliyu meho a kuna inorkena hallaka kanam ana ana nam tinnimilin hali amma ana firawna cere kaanu kana hallaka kabini nga na kan nga take harbin wa balka tuntun ka kaji si har mai ba mai maka diya fir'auna ce ka ki gabarar ke ba mai maka diya fir'auna hala ta kai tireci al yawma nunajjika bi badanik litakuna liman khalfaka aya ni fir'auna ba ba mai ba milin hari wa o isa hanyu ba ba mai ma ni cera kitere nan num ba mai man wanne fitin ka bi ka fir'auna ya halaka ya asitan garci fa bibili diya kan na bani isra'il yudin na rasulun labari sallallahu alaihi wa wasallam ngayo yi yi na nan ngayo jirman karkai tan nise kan ngayo yi nan halaka di ngan ngayo wanne ngayo hunu bahar kullum cifo ngan ngayo ko wanne fir'auna na buru ko halaka halin kurbini fe يا سيسا أبو سيدي ما نيما برحي كان نيو ميخول تسي هندوا جبلي غا رسول صلى الله عليه هندوا جبلي ويهنة رسول برحي كاجتو دي حلنو ها جبلي وي وي بخو أما لأصومن التاسع والعاشر في عام المقبل إن كنت في كيد الحياة denga deba hona kaburu hundi kunyo kuna to de ya de atto yesi singa ma ho han du jibri ga ka ho jibri wi ka bani israil yo bodi do mi ngama ci hay kan ngana tayri ciji ngama na umma se ma ci hay kan to ko su ga jiri ku sun ngane ngaba honu ko mare se ko na war kayun ka ko kul pe pe man tayni jiri ku sun tare ko su ga ويا بشرى للمسلمين ما دلنا السلام من الخير يقال مركي متكبنا له رسول ماري بن سوكان كان ويا بشرى للصائمين ما لنا السلام يكون والكركين انفصل لما هو يوقو دي يا جماعه handudi adibiriga adibiriwei mbe ho kuy ko wono akona warka kul pay a bara ngonna solu to mahane ko batu kaba me ho irkese enor pepe bi an jahi kana ti ri hunde ci ba kari hunde ci ba yesi yesi yo te ya ki tago a bere umma muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam hayo na hima irin dilinganka hayo na hima irin banna bele halka kato da da na ci an da bi san wani dat isu dat fobi hijira hima irin mogabi da to a wakatiya irin moga tarihi ya kaduwa ko bi fu ya te handuwa kuna inor kai bil magam mutasi erceeri ngoron na cere kacel fo na jiiri tawo kacel laakari yeetiir jeeri ɗi hay kayon not pena siriyani se kabaral hayriyo ka ye na hay la ceele laakari yeeti mana manatini o mo foya sa Ifa ya kai ko rasul karamiyo sallallahu alaihi wa sallam madinat almunawwara kan not pena madina ɓuro gumi bon kani ka beeni ngano kefiriyo manay beetere ka ton ka ko ceji marasulu zai ka anun ka sare gono ka yi tikite maka haihata haihata nga da cere na hasarata ko na hasarata na kan su sugati da iya irin gona kadiya mo kaya sirna pepe a asiriya bara haifo kano na ce no ka ceji ka to su tonu waza تيا بلك من البلمن الخير بيزادي بم كالا تهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته